بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haduwar mu a wannan lokaci mai tarin albarka a yau asabar 26 ga watan Zulhijja a wannan shekara ta 1433 kuma goma ga watan nuwamba watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha biyu da biyu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala idan ba mu sha'awa ba mun saba haɗuwa a irin wannan lokaci duk bayan watanni uku domin karanta littattafai da suka shafi tauhidi da aqida wannan shine karo na goma sha shida alhamdulillah a darasin da ya gabata ma'ana a darasin gabata bayan karamar sallah mun yi daura ta uku a cikin littafin alaƙar da tahawiyya ta al-imam abu jafa abu hawi allah maɗauki sarki da kanshi da zafara ya rahmshe shi allah ta'ala ya hasa da tsabarinsa kuma a irin wannan haɗuwa yau ma da izinin allah ta'ala zamu shiga wani sabon littafi ɗin wanda yake magana akan tausayi da musulunci da imani wanda yake waɗannan abubuwa su ne abubuwan da suka kafin shiga cikin imani suka shafi musulunci baki ɗaya Allah ta'ala yana cewa laysa darra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بأهلهم إذا أهلوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث ولائك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وراك أبن شفي اتصال الإيمان بقرم الأمر بني سنة دين الدين سنة الدين النبي إذا أمنت الله استبت عليه كي تشوفون الإسلام على خمس an gina musulunci baki daya akan abubuwa guda biyar abu na farko shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah kuma lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah Muhammad manzo هذا ما حديث نبي حديث جبريل أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أبو نفسك في إيماني في في توحيدي أبو أن ما سكيمة ما سدر إذا كشم فرقو على يوم كل مسلمي يا زمانا ينا يوم بيتر وأن الأمر ده تكشف في إيماني ليه أصل إيماني ده ba wai ya ɗauke shi a matsayin gado na iyaye da kakanni ba wannan abin an riga an huce shi mutum ya ji cewar ai shi tun da shi musulmi ne iyayen shi da kakanninsa ya riga ya huce yanzu kuma a ce zai yi magana ko zai yi karatu akan abin da ya shafi imani tsoron ta sai ya kama wata harkar shi ta daban yana ganin wani wannan wannan wannan wani abu ne da yake dama ya riga ya gada iyaye da kakanni wannan hakika tabbas ba karamar gurguwar fahimta ba ce ba karamin hatsari ne a cikin rayuwar ɗan adam dole ne kullum ya dinga kokari yana sanin menene imani me yake ƙara imani me yake rage imani kai a dunkulama me yake zama sanadiyar mutum ya rasa imanin shi baki daya waɗannan al'amura ana faɗan su ne don su ne ruhin rayuwar duniya da lahira in mutum ya isa lahira ba shi da imani duk zaton da yake yi na cewar shi yana da imani ya isa lahira ba shi da imani to bai asarar duniya da lahira kuma wannan ita ce mafi munin asara zalika huwa khusranul mubin wanda ka dole mutum ya tashi ya gane musuluncin nan ba addinin gargajiya bane ba wai addini ne iyaye da kakanni ba addini ne as-samawi addini ne da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi daga sama kuma shine addinin annabi Ibrahim shine addinin annabi Nuh shine addinin annabi Isa shine addinin annabi Musa alaihi salatu wassalam babu wani addini da ya zo daga sama wanda ba musulunci ba yasa Allah madaukakin sarki yace man yabtahi ghayra islam dinan wa la yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma kai iya kokarin ka kaga kai musuluncin nan a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma a yadda ya karanta da sahabbansa shi haka zaka yi shi fes babu ƙari babu rage kar ka bari wata kura-kura ta hau kan wannan musuluncin da za ka yi kai iyayen ka ga kayi shi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama littafin da zamu karanta a wannan daura ta goma sha shida zamu fara shine littafin fadlul islam sunan shi kitabu fadlul islam littafi na shi da guda a shekul imam mujaddid da'wat tauhid a shekh muhammad ibn abdul wahab ya rubuta shi sunan littafin fadlul islam a cikin wannan littafin da muke da yake a hannunmu jami'in musulun tauhid wal aqida littafin yana cikin shafi na ɗari da da izinin Allah madaukakin sarki wannan littafin za mu kasa a gaba muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi mafiya ɗaukaka da daraja da kamala Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ta'ala ya ɗora mu akan abin da yake hakikanin daidai kuma ya rayar da mu a kan shi kuma ya ɗauki rayuwar mu a kan wannan ya tashe mu a kan abin da yake daidai ranar tashar jiya kamar yadda yake mukan gabatar a duk lokacin da za mu shiga wani sabon littafi akan gabatar da tarjamar shi karan kanshi littafin da kuma tarjamar wanda ya rubuta littafin domin ka kasance ala basira ka san mawallafin littafin kuma ka san abin da littafin ya kunsa duk da cewa shafin imam muhammad ibn abdul wahab ba bako bane littafin shi na farko muka karanta a daura da muka fara daura ta farko ita ce shine littafin masailul jahiliya allati qalaba fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma alaihi ahlul jahiliya kuma a daidai wannan lokaci mun yi abin da ya sawwaka na tarihin sa haka na a lokacin da muke karanta littafin kitabun al-usul thalatha shi ma haka haka na lokacin da muke karanta littafin al-usul thalatha haka da muka karanta littafin alqawaidul arba duk waɗanda suke bayyana mana wane ne a shekh muhammad ibn abdul daga baya bayan nan mun karanta littafin usulul iman na ne shi a shekh muhammad ibn abdul da wanda yake daidai gwargwado an gabatar da abin da ya sauwaka na takaitaccen tarjamarsa to amma akan maimaita domin ya zama taskir ga wanda ya sani kuma ya zama faɗakarwa ga wanda bai sani ba shi a shekh al-imam muhammad ibn Abdulwahab. shi ya kira huwa imam al-mujaddid al-qarn al-thani ashara al muhammad ibn abd al ibn sulaiman ibn ali ibn muhammad ibn ahmad ibn rashid shi ne al-imam kenan al ba wai ya zo ya samu mutanen da isa ma ba ba ne ya zo ya same su suna musulunci suna gargajiya kuma waɗannan abubuwa biyu za su haɗu ya zama na mutum da safe zai sallar asuba idan hantsi ya daga zai yi duwi wannan kaga musulunci shi ba ko kuma da safe zai yi sallar asuba bayan ya da sallar asuba ya gama ya kammala sai kuma zai kama harkar canfi da harkar tsafe tsafe abu wannan ba musulunci ba ne kuma sai a ce ai yana sallah eh yana sallah kuma yana kafirci waɗannan abubuwan ba za su haɗu lokaci guda ba saboda haka ai mutum duk na ƙarni na goma sha biyu na hijira shi ne muhammad ibn abdulwahab wahab sunansa muhammad sunan babansa abdulwahab wahab sunan kakan shi suleiman shi ne muhammad ibn abdulwahab wahab ibn suleiman sunan kakan kakan shi ali in ta aka ce muhammad ibn abdulwahab wahab ibn suleiman ibn ali ibn muhammad ibn ahmad ibn rashid at-tamimi dangantakar shi tana zuwa ga kabilar banu tamim wanda yake shahararriyar kabila ce ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa mutanen wannan kabila da mutane su ne za su su ne mutanen da suke mafi tsananin ƙarfi a kan yaƙar jujal idan ya bayyana an haifi wannan malami a shek muhammad ibn abdul wahab a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar bayan hijira ke a garinsu da yake al'uyaina sunan garin kenan a yankin najd wannan yanki wannan gari na uyayna yana arewa maso yamma daga babban birnin riyadh daga riyadh wanda yake shi babban birnin kasar saudi arabia a yau tsakanin riyadh da uyayna bai wuce kilomita saba'in ba abin kenan yana da kusanci da garin riyadh kenan sosai da sosai wannan bayani na cewa an haife shi a garin uyayna kuma garin uyayna yana dab da birnin riyadh wanda shine abin da al-imam shine abin da uh, uh, shekul islam shi ibn bas ke ne tabbatar a wani jawabi da iya kan muhammad ibn abdul wahab hakan nan kuma abu abdullah az-zahabi a cikin littafin siratul imam muhammad ibn abdul wahab idan ake magana kan tashin sa da rayuwarsa shi a shek imam muhammad ibn abdul wahab karan farko da ya haddace alqur'ani mai girma tun kafin ya cika shekara goma shine abu na farko ya tasa haddar karatu alkur'ani mai girma ya kammala haddar karatu alkur'ani kafin ya cika shekaru goma ya kasance yana da kaifin fahimta madama wannan kusan al'amari ne na duk wanda ya tasa alkur'ani mai girma ya zama na ne al'amuran sa to ko Allah ta'ala ya buɗa mashi nau'i daban-daban ya ƙara mashi haske saboda ya kasance yana da kaifin fahimta yana da kaifin kwakwalwa yana da saurin haddace al'amari mutumin da ya haddace qur'ani a ƙasa da shekara goma kana gana akwai abin da zai mai sauƙin sau abin da wahalar haddacewa ai ba abin da zai mai wahalar haddacewa da izinin Allah madaukakin ya tsaya ya yi karatu fikihu a gaban babansa yana ga ya yi karatu a gida ya yi karatu a gaban baban shi ya haddace qur'ani a cikin gidansu kuma da a cikin karatukan da iya gaban baban shi akwai karatun fikihu wanda ake ganin yanzu kamar an waye ba a karatun fikihu kamar karatun fikihu wani abu ne na wasu mutane da ma yanzu sai da mutum ya ce zai iya karanta hadisi da karanta shi ya ce kuma zai iya istinbati Allah ta'ala ya sauke ɗaya daga cikin annobar kenan ta shiga ɗaliban ilimi Allah ya tsare mu a sheikh muhammad ibn abdul ya tahi tsaye sosai da sosai a wurin abin da ya shafi neman ilimi kuma cikin taimakon allah ta'ala tun yana yaro karami ma'ana tun yana shekaru da ya samu kaso mai yawan gaske na abin da ya shafi ilimi har ya kasance babansa abdulwahab kenan yana mamakin irin kaifin fahimtar da yake da shi da yake da ita yake cewa laqad istafartu wani waladi muhammad fawaid min al'ahka ya ce tabbas na fa'idantu in ji baban kenan ya ce tabbas na fa'idantu daga ɗana mai suna muhammad na fa'idantu da fa'idoji masu tarin yawa musamman abin da ya shafi hukunce hukunce in ji uba yake faɗa ba ɗansa bayan kuma malamin sa kasancewar babansa alƙadi ne shi baban Muhammad bin Abdul Wahab kenan alƙadi ne ya kasance yana horar da shi yana zabarar da shi akan ya tsaya ne ilimi sosai da sosai hakan nan kuma babban ɗakin karatu na kakansa Suleiman ma'ana kaga baban shi malami ne kakan shi ma kuma Suleiman shi ma malami ne babban ɗakin karatun babansa maktaba ta ɗinsu kenan ya kasance a hannunsa yake kenan kuma kaga yana cikin abin da ke sa ma ɗalibi ya zama yana da jari na karatu a ce akwai tsarkakaccen ɗakin ilimi wanda yake zai da gargado zai dinga muraja wanda yake Allah ta'ala ya hore mai wannan waɗansu kuma da za su ɗauke irin wannan nauyi ya zama da sun yi babban ɗakin karatu an kosa da shi da littattafai ingantattu masu girman gaske da ɗalibai za su je su yi karatu su kai wannan ya kasance kuma gidansu ya zama wata matakara ne na ɗalibai ilimi inda ba kakar shi malami shi ma baban shi malami ne su za ga ɗalibai na nesa da na kusa wasu zo su wata biyu su koma wasu zo su sati biyu su ƙara bibiri su koma na karatu haka ya kasance ana yi kuma ya kasance akwai wuraren neman wuraren ilimi akwai matsayi daban-daban akwai na karana akwai na manya bayan da Muhammad ibn Abdul Wahab ya karatu a gaban babansa ya karatu a garin Ayona ma'ana malamai shi na kurkusa kenan bai kasar a guyu ba ya fita garin Ayona domin kuma kara neman karatu a cikin waɗannan tafiye-tafiye da yi domin ƙara karatu ya je birnin makka wanda yake haga nan wahayin ya fara sauka suna ji da ke ko sannan kuma ya wuce garin madina inda nan ne nan ne wani na biyu da wahayi ya fara sauka kuma wannan zuwa garin makka da zuwa garin madina yi domin aikin haji ya haɗu da malamai kuma ya tafi domin karatu wannan ba su ɗaya bane ba su biyu bane ya kasance abu ne da ita mai tuwa kenan haka nan ba waɗannan ruwa biyu da ya je garin basra iraq kenan akan abin da ya shafi ne na ilimi haka nan ya je al-ahsa ko al-ihsa wannan jiha ce yanzu a yankin a ƙasar saudi arabia a lokacin da ya zama a garin makka da madina da ya je karatu ya yi ƙoƙarin samun manya-manyan malaman lokacin kasar karatu a makka da madina daban karatu kuma a gaban ƙosassun malaman lokacin daban so da ya je waɗannan garuruwa guda biyu maka da madina inda yake nan ne tushe na ilimi ko ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake cewa imanin zai tattare ya koma garin madina kamar yadda macijiya take tattarewa ta koma cikin ramunta bai ya samu kanshi a waɗannan garuruwa guda biyu makka da madina sai ya kokari ya samu mashahuran malaman lokacin fitattun malaman lokacin ƙosassun malaman lokacin ya yi karatu a gaban su ya yi karatu a gaban ashar abdullah bin ibrahim bin usaid an-najdi a garin madina kenan haka nan ya yi karatu a gaban ashekul kabir muhammad hayatu sindi duk waɗannan fitattun malamai ne a garin madina kuma an ce fitattu ba wai shahara ta ilimi ba wai ya shahara ba ilimin ba a'a ƙosassu ne wanda ake ji da su a ilimi ina fatan zai ce da ke ko na taɓa jin wani daga cikin malamanmu na sunna alhamdulillah a nan ƙasa yana cewa lokacin da ya zama madina ya yi sun yi karatu a gaban ibn bas da muhammad nasir jin albani wanda ke kuma za a lokacin su ne ba wai malaman sojiya ba su ne malaman duniya muhammad uh, shek abdullahi bin abdullahi bin daf muhammad nasir bin albani muhammad uh, amin a shankiri ilmi tafsiri waɗanda yake su ne suka jagoranci kafa jami'a islamiyya da ke birnin madina to bayan da ya kammala ya yi zagaye na neman ilimi ba su ɗaya ba su biyu ba kada mu manta asalin sunan garin su al-uyayna da ya dawo gida sai ya wuce al-huraymila kuma an tashi daga uyayna kenan sai ya wuce garin huraymila to me yasa ya wuce garin huraymila malamai suka ce ya wuce garin huraymila ne a shekara ta 1140 a lokacin domin baban shi ya kasance alƙali ne a garin uyayna kamar da muka faɗa da su sai ya kasance tsakanin baban da sarakunan wannan gari an sami tankiya an sami tattaunawa an sami tankiya an sami saɓani kuma kaga galibi wannan yakan faru jita jita tsakanin masu mulki da wanda suke kuma malamai ne idan haka da wannan ya faru sai ya tashi daga garin uyana shi da ban kenan sai ya koma garin shurainila isa da ɗan ya gama yawon karatu sai ya wuce inda baban shi yake garin Huraimila shi baban ya koma garin a shekara ta 1139 mana bayan kawar baban kenan da shekara ɗaya ko abin da ya karu akan haka sai ɗan ya bi shi ta bayan haka sun zauna a garin Huraimila an ta karantarwa da da'awa sai ɗan ya koma garin Uyayna asalin garin su kenan shi Muhammad ibn Abdul ya koma garin su wannan ko ya faru ne lura da yadda aka sami abin nan masu zaman kashe wando a gari kawai suka tayar mishi a kan cewar bai yadda da barna ba kuma yana nuni zuwa ga mahukunta cewar wani da wani ba sa kan tafarki na daidai ga da yadda al'amura al'umma za ta gyaru a samu al'umma ta gyaru a ƙida a samu al'umma ta gyaru a cire a gari a cikin al'umma wannan abin ya addabe shi har ya koma zuwa ga garin su na Uyayna a daidai wannan lokacin ba wancan sarki ne da suke tankiya kuma tare da baban shi ba a a wannan lokacin ba sarki a wannan lokacin shine Usman bin Nasir bin Ma'mar da ya koma ya same shi lalle ilalla yayi maraba da shi ya tarbihi sosai da sosai har ya ba shi shawara ce yake ce da shi din da'wati ila Allah ka tashi ka yada addinin Allah sosai da sosai wa nahnu ma'aka wa nasiruk mu muna tare da kai za mu taimaka maka haka nan Muhammad abdul wahab ya tashi tsaye yana yada addini a nan garin uyana nan birnin uyana kenan sosai da sosai ya shagaltu da karantarwa da faɗakarwa da da'awa da nusar da mutane kan abin da ya shafi ayyuka na alkhairi har ya kasance a wata rana ya ce da shi usman kenan sarkin uyana kenan ya ce ce da shi da'ana da nahadin qubbati zai bin khattab ya ce ka ƙare mu mu rushe ƙubba babban hubbaran zai bin khattab shi zai bin khattab dan uwa ne na Umar ibn Khattab shi zai bin khattab ya rasu a shekara ta goma sha biyu hijira ya rasu a nan shiyar ne wajen yaƙar musulmatul kazzab kana jina ne ce ko a nan a wannan yaki a nan yin shahada mana roƙon Allah ta'ala ya karɓi shahadarsa to da aka yi kabarinsa sai kuma aka zo aka gina kabarin ana neman tabarruki da kabarin wanda yake wannan zai iya yiwuwa kabarin sa ne kuma zai iya yiwuwa ma ba kabarin sa bane wannan kuma abu mafi sauki ne a ce ba kabarin sa bane saboda da yawa idan shekaru suka da irin wannan sai a sami abin nan gidan tururuwa a ce kabarin wani wani ne ko a samu wadansu abubuwa da irin waɗannan sai ga mutane suna ta ganiya to a takaice da ya samu wannan lokaci ana ta tabarruki da wannan kubare ana ta shafar shi ana ta neman agajinsa sai ce da to haka nan da yake al'amarin bil ma'aruf bil yadi nan shi ne tsawatar da baki sai ne sai umarnin shugaban ce kyale mu mu mushi kana jina da ko bai buga da karantarsa ya rushe ba shi kenan sai shi shugaban wannan shugaba da yake da shi Usman ke ce la ma'ana min ba abin da zai hana kuwa kawai a tashi a tafi to kasancewar shekaru aru aru iyaye da kakanni sun tasirantu kan wannan hubbari har agaji ake bashi sai shi shugaba kenan gwamnati ta shiga jami'an tsaro kimanin ɗari shida da za su ba da kariya wurin taimakawa a rushe wannan hubbari ilai kuma ilai kuwa aka tafi aka tafi da aka tashi tafiyar har da shi Usman da har da shi Amir din mutane suka yi ta ba su yadda a rushe ba suna ɗaga kan zai ga Amir ne a gaba ga kuma jami'an tsaro dama da hauri to wannan yasa Muhammad bin Abdul Wahab yasa hannunsa ya rushe wannan hubbari da ake ganin hubbarin ne takan rushe ne takan yi kuma ba shi bane ko dai shi ne bai halatta a nemi tabarruki da shi ba darajar mutum daban karamar mutum daban duk wannan yana cikin abin da ahlus sunna wal jama'a suka tabbatar da shi mun karanta da cikin alaqirin sahawiyya cewa yau kina kira ahlus sunna kai imani da karamar waliyai duk karama shi da duk daraja shi bai kai mu'ujiza ba wasu yake annabawa ce kaɗai suke da ita duk matsayin shi a wurin Allah bai kai matsayin annabi da manzo ba annabawa da manzo matsayin su na mu'ujiza bai sa sun kai matsayin abauta musu ba don su biyayya ake musu ba bauta musu ake yi ba tsora ka sai mu bambanci karama shi da matsayin shi yana nan amma bai kai na abauta musu ba to wannan yadda aka rushe wannan aka ci gaba da maya na yada na yada da'awa na yada addinin Allah subhanahu wataala har yake Muhammad bin Abdul Wahab ya zama alƙali a nan yana hukunci wata mace ta ta ce mishi ta yi zina ya tsarkake ta ya kau da kai har abin ya kame mai tuwa hudu sama da haka ya tambaya tana da cikakken hankali aka ce tana da cikakken hankali yasa aka jefe ta al'amura dai suka fara komawa noma suka fara komawa daidai wannan ya sa sai babban shugaba a kenan da ke alhassa ya ja kunnan a yankin da ke gwamnatin da ke nan yana yake ja mai kunne cewa ya ji fa a kasarsa a wani malami ya bayyana yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza a hirɗinsa da shi maza maza su raba gari da shi saboda haka mataki na farko da yake bai shine ya hallaka shi kawai wannan suna da soko ya ce shi abin da zai bashi ya hallaka shi ko kuma taimakon da suke bashi za su janye dan ba shi ne barazanar da ake yi ba taimakon da suke bashi za su janye to kuma gara ya ta san da ya firgita shi a kan haka sai ce ba zai iya ba Muhammad bin Abdullah ya ce wannan da'awa ta ba kira nake zuwa ga karan kaina ko zuwa ga zakina ba a kira ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala muna kira mutane domin a tsarkake kasa Muhammad bin Abdullah ya samu wannan lokacin fa ma yake da shirkiya da kufriya kadari kadari za ka ga an mai kudda an mai gini wasu mu gode ma Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ta'ala ya saka mu a eh, Sheikh Usman bin Fodi da zafa. Allah ta'ala ya jikan shi da gafa a lokacin da Muhammad bin Abdullahi yake a can shiyar Muhammad bin Saudi yana nan shiyar a wannan lokaci da ku duba mu da jihadin sa haka fa kabari fa ko wannan hurumin fa da ke nan gefen kwakwun a da shekara ɗaya zuwa biyu an kullura a wani kabari da aka zo aka kewaye shi da bulan siminti na ka san zai tona da kyau alhamdulillah kuma aka samu aka tarwatsa wannan balan siminti din ya zama nomo kabari ne irin na kowa to da haka zan ga kabari an sanya mai fitila an sanya mishi kaza an sanya mishi kaza amma masallaci inda ake bauta ma Allah subhanahu wataala haka za ka sami cike da kura cike da zanzana cike da ba abin da ba za ka sani a ciki ba amma sai a samu wani masallaci zai ga an mai da shi rumbu ana ake ajiye gawa ana ake ajiye gero ba a sallah a ciki a waje a farfajiya ake sallah ko ba a yin haka an yi waɗannan al'amura a nan ƙasar ka sai zuwan ahalin sunna ne ba aka san cewa masallaci yana da gatan da za a gina shi a dinga share shi da ba a san share masallaci ba sai dai kawai mutum ya yi kaki ya ja ƙasa kawai ya rufe ko da ban ƙasa da ba a yi wa masallaci ko da haka ke ba waɗannan al'amura haka haka Muhammadu bin Abdul Wahab suka ce za ka samu masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya cika da zanzana ya cika da gizo-gizo ba a san shi a rashi ba a san komai na ba amma ga mutum makabarta da ki'a haka za a ga wannan hibbaran wani ne ana wanke shi ana share shi ana sanya mai fitila kuma a ce addini ake yi saboda ya samu mutane da tatsuniyoyi iri daban-daban kuma kowa ya riga ya san irin waɗannan da ka zan zan tsofaffi suna bin gida gida wai suna koya mata karatu ka ji abin da suke faɗa musu ba larabci ba ne ba hausa ba ne ba mutunci ba ne ka ji wani abu kamar zaurance ina fatan kowa daidai gwargwado an san da irin waɗannan abubuwa ɗin wannan ga wani abubuwan sunayen aljanu ne sunayen abubuwa ne haka za ana ta ana ta yau to haka bai Muhammad bin Abdullahi ya sa mutane ga musulunci ana da awashi a baki amma kuma bidiyoyi da shirkiyat da kufuriyat da magudanci da munanan al'adu da canfa canfe duk ma a suke a zukatan mutane da ke ya ce mutum ya ji karar mujiya ya ji kuka mujiya za ne za a mutuwa sun ba su tsaro suka ce a tafi ba haka bane ba akwai kuma da ana mutuwa da tuni zuwa ne amma zukatan mutane hakan nan ya ɗan faru da waɗannan al'amura ake tsoratar da su ake firgita su mutum ya mutu a dinga firgita shi a ce ba a saba mashi ba a kaza ba a kaza ba ta kuma Muhammad suna Abdul Hadi wasu wasu mutane ma kada take da irin waɗannan abubuwa abun baya musu tuwa an ɗauki haƙƙin Allah haƙƙin manzan Allah an ɗauki haƙƙin Allah an bai musu an ɗauki haƙƙin manzan Allah sallama an bai musu Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya kare mu wannan yasa wannan sarki na uyena aka mai barazana aka tayar mashi da hankali cewar a dole ya san matakin da zai iya ɗauka akan muhammad bin abdulhab muhammad bin abdulhab ya mai iya can kunnen da zai mishi yace ayyuha shaf inna la nastati'u muharabata yace ya kai kafin ba za iya yaƙe shi ba wala nasbira la wala sabara lana ala mukhalafati ko ba za mu iya saba mashi ba saboda ka shi da yana akwai kauna da zumunta tare da ashek tare da shi da ashek Muhammad bin Abdul Wahab sai ba ya shawara ko ya filale ya fice ba zai taba shi ba zai tsangwame shi ba amma kuma ba zai iya barin shi a kasar shi ba Muhammad bin Abdul Wahab ya kama hanya ya fita daga garin Uyayna garin su mahaifa kenan ya nufi garin da ake kiran shi a diriyya ya tafi eh, wa a diriyya ya tafi da kafa tun sati tun da dagawa hansi haka ya tafi da kafa har goshin almuru ya shiga garin a lokacin da ya shiga wannan garin ya shiga ne a fakaice ya sauka gidan wani mutumin kirki da aka kiran shi Muhammad bin Suwayl al-Arini ya sauka gidan sa har mutumin yake kadarkar ya za ya tafi wannan malami to amma a daidai wannan lokaci ɗalibai nan da manyan ɗalibai da yake suna bibitan shi suna zuwa can garo eh, yana ɗaukan karatu sun san da shigowa tare da a take ba tare da jimawa ba jiran ya cika da ɗalibai ilimi cikin kankanin lokaci ne dama sun sha ta wurin neman karatu kuma alhamdulillah katsam sai Allah ya kawo musu shi garin su shi ke nan sai Muhammad bin Abdulhaq ya nantsar da wannan mutum yake ya kwantar da hankalinsa a take aka haɗa wayoyi cewar anya mafi sauki shine a sanar da sarki mai gari kenan zuwa Muhammad bin Abdulwahab ta ingantacciyar hanya ba wai a bari yan jita jita suka yi sako kun gane wannan da ke ko cikin cikin taimakon Allah aka samu dalibai suke mai mai dakin shi magana cewa to wallahi wata dalila ce Allah ya kawo muku wata nasara ce wata daukaka ne mutumin da ake bin sa dare da rana garin yau kuma can inda yake yana yau kuma gashi Allah ta'ala ya kawo muku shi a dir'iyya saboda haka wannan wata rahama ce wata daukaka ce da Allah ta'ala ya kawo muku mu shawara da muke baki kima mai gari cikakken bayanin da zai gamsu na ya bashi kariya ya bashi abin nan yadda su Allah ta'ala ya sa mutum ya kirkice ta gamsu da sakon da ake aka bata lokacin da mai gida ya dawo aka gama zaman fara kenan ya dawo sai suke zayyana mashi waɗannan al'amura ɗin baki ɗaya ce gaskiya ga abin da yake faruwa gashi gashi gashi Allah ta'ala ya kawo maka bawan Allah wanda yake ana mai ana kyauta mashi zato mutumin kirki ga abubuwan da suke faruwa haka ke cewa abshir bi hadhihi al-ghanima kai bishara da irin wannan babbar ganima da Allah ta'ala ya baka hadhihi ganimatun safaha Allah ilayk wannan wata ganima ce ta musamman da Allah ta'ala ya kawo maka ita rajulun da'iyatun yad'u ila ila dinillah mutum ne mai da'awa yana kira ne zuwa ga tafarkin Allah ba zuwa ga karan kansa ba yad'u ila kitabillah yad'u ila sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam yana kiran mutane zuwa su riko da littafin Allah subhanahu wa ta'ala da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan nan zai tabbatar da shi har shi amir muhammad bin sa'ud kenan shi ne amirin jir'iya wannan lokaci ya gamsu da ya gamsu a wannan dare sai ake cewa to yanzu ya za a za a kira shi ne wanzo gidan sarki ko kuma sarki ne zai je da kanshi kuna ji da kyau sai matar ta gamsar da shi cewar ilimi ne bin shi ake yi ilimi ne bin shi ake yi kada ya bar musu daga nan ya ɗauki kafar shi ya tafi har gidan har masauki kenan ya zo sa Muhammad bin Abdul Wahab ya ce zai ba shi mafaka zai ba shi kariya zai ba shi kaza zai ba shi kaza zai ba shi kaza zai ba shi kaza akan shi kuma zai tsaya karantar da addinin Allah zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza kada ya zo ya ɗaukaka ya samu matsayi ya ce zai ba mishi kasa kuma yana ji da kyau ko yace kada ya samu matsayi kuma yace zai ban mai kasa saboda suka yi ittifaki akan zai taimaka mashi wurin da da'awa duk wani wanda ya tsaya ma da'awar a gaba shi kuma zai sa kafa ikutubal da shi hakan nan ya doma a shek muhammad bin abdul wahab cikakkiyar goyon baya cikakken goyon baya akan yada addinin allah subhanahu wa ta'ala ba tare da wata wata ba aka sanya darussa aka sanya darasin tauhidi aka tsara darussa kenan za a ci gaba da da'awa da karantarwa da nusarwa akwai darasin tauhidi akwai darasin alkur'ani mai girma inda za a koya mutane karatun alkur'ani da tafsiri darasi na nau kenan na biyu akwai darasin tafsiri akwai darasin fikihu akwai darasin hadisi akwai darasin mustalahul hadis akwai darasin arabiya akwai darasin tarihi wannan su ne darasin da aka sa ake karantarwa a karantar da kaza a karantar da kaza dare da ranar safar yamma akan wannan mutane daga nisan wuri kuma sai alƙiblar su ta karkato zuwa ga addir'iyya nan ne kawai ake zuwa wurin neman ilimi saboda haka mutane da yawa suka dinga kwararowa zuwa wannan gari domin neman karatu a wurin Muhammad ibn Abdul Wahhab inda yake Allah ta'ala ya kanshi da gafara kuma a darasin da ya tsara sai aka tsara darussa akwai na gama garin mutane wanda yake ya shafi ma'aikata ya shafi manomi ya shafi dan kasuwa wanda yake shi za a mai darasi ne don ya cire bakan shi jahilci ba wai don ya zama malami ba kun gane wannan da ke ko yana darasa irin waɗannan akwai kuma darasa da aka ware na musamman domin ɗaliban ilimi waɗanda yake kafa su ta yi zurfi a cikin ilimi kaga duk wannan wata hikima ce ta da'awa duk wannan dan ka bai ma mai hakki hakkinsa manya-manyan ɗaliban ilimi in ka ka sanya su cikin waɗanda yake yanzu ake tasa baki su waɗannan abubuwan da kake faɗa dama shi suke faɗa ma ɗaliban su dinke ga kenan ba a kan wannan suka baro garin su ba sun zo garin sun baro garin su ne kan wani abu da ma to kuma an ka haɗa su a lokacin da za ka baya su ilimi mai zafi su waɗannan su a yi ta karatun ba su yana akan sa ba sai dai kawai Allah ya ba da ladanci sai ka sai aka warewa waɗannan darussan su waɗannan darussan su aka tsaya aka karantar da awa ta shiga ko ina da ina ya dinga rubuta rufiku wata wasiƙa ba ta wuce kalloli ba shafi da shafi zuwa ga manya-manyan sarakunan da ke gefe a kan su saki gargajiya babu wani aiki mai suna gargajiya a kama abin da yake tsuntsar addinin musulunci duk abin da ya sa wa addinin musulunci a ajiye shi gefe guda Allah ma ta mun fahimci wannan da to wannan fa ita ce da'awar Muhammad bin Abdul Wahab kaji sunan shi Muhammad sunan baban shi kuma Abdul Wahab wannan ita ce tsantsar da'awarsa da yi da'awa zuwa ga wata ɗariƙa ba ya nasanta haka da yi da'awa zuwa ga wata mazhaba ta fiqh ba duk da cewa shi alhamdulillah ne amin bai kira mutane zuwa ga mazhabar hanabila ya kira mutane ne zuwa ga tsantsar da'awa zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala domin shine abin da ake bukata to amma rana tsaka makiya magabta suka ce sai ya kafa aqidar shi mai suna al sai a yi kiran mabiya a abin nan ɗaliban shi wahabiyawa wanda yake wannan sunan wahabiyawa ɗin da ake faɗan shi ake nasanta shi a iya sanina ban san wani malami daga cikin malaman sunna na kasar saudi arabia ko na wajen saudi arabia domin ɗaliban shi sun tantsamu a bayan ƙasa da yake da cewar shi ba wahabi ko za ka taɓa jin wani da yadda wannan zai ce shi ba jami ne wannan ya shi ba ƙadire ne wannan ya shi abin nan ba maliki ne ko ba hambale ne ka taɓa jin wani malami yana da dawa kan ɗari ta wahabiya ba wani rana tsaka aka kirkiri waɗannan abubuwa aka ce alwahabiya a babu wani malami ɗaya domin da'awa ce ta sunna awa ce tsantsa to amma rana ta aka faɗi waɗannan al'amura dan dai kawai a gurɓata tunanin mutane a hana su kusantar wannan abin da wannan bawan Allah yake kira zuwa gare shi Muhammad bin Abdul Wahab ya haɗu da magabta yana raye hakan nan bayan ya rasu ya haɗu da magabta mahasada makiya makiyansa in ka tattara su kamar da Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz yake cewa sun ka kashi uku akwai akwai miyagun malamai dama su ne su ne abu na farko miyagun malamai su su suke zuga sarakuna su dauki mataki akan malami in ba kuma kamar da nake a Sheikh Islam Muhammad Abin Ibn Taymiyyah ai mun wannan magana akwai miyagun malamai sun kanana sun kanana sun karkan jafada babu wani wanda yake ce magana su suke bai masarki lakani ba shi hatimin annabi suleiman ne da zimmar mulkin zai tabbata ubillah kaga suna da awar cewar annabi suleiman ya mulki duniya guda da hatimi kenan da asiri wa ma kafara suleiman walakin shayatin kafaru ya alimuna na safiya haka ne da wannan ya jin malamai suna haɗa wa da tsani fada wa yana sarki su ba shi lakani su ba shi asiri sai kuma su ce to yayi hankali fa kanin nan shi ya sa mishi ido haka nan kuma su zaga su zuba kan su ce to bai tashi ki ko da irin waɗannan abubuwa kaga gidan sarauta da wancan gidan da wancan gidan ba a ga miki biyu wasu kadai da suka haddasa wannan masifar da wannan bala'i Allah ta'ala ya sauke to akwai magabta malamai waɗanda suke hada ƙarya da ƙarya kuma waɗannan akwai su da akwai su in na mana tambaya a kwanan nan da ƙasar saudi arabia ta ce sai kowace hajiya daga najeriya ta tafi sai kowace hajiya ta tafi da mahara waɗanda yake ba su da mahara a dawo da su in ba kuma da kafa ga yada labarai sun yi ta akan wannan magana kana jira da kyau akwai wata kafa yada labarai ta jarida ta tattara ra'ayoyin malamai akan wannan magana sai ta tambayi wani malami abinda ya fito bakin malamin shine ƙasar saudi arabia fa ta sani ba kowanne musulmi ne yake bin aƙidar wahabiyawa ba saboda Allah ina maganar mahara ina maganar wahabiyanci a ciki to dama yana ciki da ita yana ciki da ƙasa saboda haka shi abin da ya fito da jinsa shi ne saudiya ba ta sani ba kowane alhaji ne yake bin mazhabar wahabiya ba su a mazhabar su ta shi'a idan mace ta amince ma kanta tana da dama ta yi tafiya a duk inda ta gada ko ta amince ma kanta ko ta ya amince mata tana da dama ta tafiya duk inda za ta je a duniya kuma manzo alkalam ne zai ce la yahillu li mar'ati tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masira shahr ko ta yawmin wa layla illa ma'a az-mahram to amma idan ka fahimci cewa ba wai ahlul bait ake yi ba a'a shi an ci daban musulunci daban ya ce a addinin su na shi'anci idan mace ta amince ma kanta za ta iya tafiya duk inda ta ga dama don kun lura wannan shi zai bata damar ta yi mutu a kai kuma zai ke ba shi zai bata lasisin ta yi mutu a kai mutane da suke da aqidar mutu a dan ya faɗi wannan magana amma ka ga da hada dan jarida ya sabbe shi ba abin da ya tambaye shi ne ne matsayin mahara kawai abin da ya fito a bakin sa wai a sanin ba ko kowace kasa ce take bin wahabiyanci ba ina da kuma wahabiyanci wannan hadisi ne na hajjoci ko kuwa to akwai miyagun malamai irin waɗannan ɗaya kenan akwai kuma almuntasib gona mai ilimi akwai wanda yake su suna jirgin kansu ga malanta amma kuma sun jahilci hakikanin muhammad bin abdul malamai ne amma sun jahilci muhammad bin abdul wannan yasa suke mugayen maganganu a kansa duk da cewa in san waye ba kuma ana samun waɗannan saboda bayanansa sun zo musu a baibai zan ba da misalai guda biyu misali na farko akwai wani da ake magana a kai cewar ya yi wa ɗaliban shi a hirs ba su ba muhammad bin ba su babu littafan muhammad bin abdulhab sai wani daga cikin ɗalibansa sai ya je ɗauko kitabun taushe sai ya ƙalla bangon farko kaga babu sunan kenan sai ya bashi ya ba malamin ya ce ga wani littafi malamin na cikin ƙasar lokaci ya karanta shi ya karanta littafin sai ce kai wannan wani littafi ne kamar kofi kamar wani gutsire ne a cikin sahih bukhari sai ce to shi ne littafin muhammad bin abdul da kullum kake mana kan da garki a kansa da mun da mun yi ci lalle ya da hanci ya da hanci malamin to akwai irin waɗannan al'amura akwai wani bawan Allah da ya je zai bada lacca a Iraq zai je karantar aka ce an yi bakon malami an yi kaza ai kaza ya yaji cewa an yi bakon malami ai da wahabi to da wanda yake jin wahabiyanci da wanda yake waye ci yau zai da mu zai gaba wahabi tunda kullum ji yake kullum ji yake sai zai samu ya zo saurari wannan karatun wannan malami a wannan dare sai ya ji da haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da yake faɗa ga haƙƙin manzan Allah ga kaza ga kaza ga ma Allah ga haƙƙin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi Ta ce ɗalibai suka dare a wannan makaranta cewar su abin da ake faɗa musu na Muhammad bin Abdul Wahab daban abin kuma da wannan ya ya faɗa musu da su aka ce musu ba waye ne daban Allah ma da wannan ci irin wannan al'amura saboda ana samun waɗannan sannan kuma akwai wanda akwai kashi na uku masu gaba da shi wanda yake su kuma tsoro suke a kan matsayin eh, su sun gamsu da da'awar amma suna ganin suka bi ta fasin da su ba a kai suke ba lalle matsayin su zai iya shiga wani hali to waɗannan ba irin ajalin da za su iya bayarwa ba da dukiyarsu da su da su dan su zuga wasu su yi su da hankali ko su waɗansu al'amura in ba ku manta ba ai da shekara goma baya akwai da mulki da ake yi amma kuma kai da ganin yadda ake yin shi ka san akwai hannun wasu a ciki dan markar da kuɗin da ake yi mutanen da ba su iya ba su iya gina masallaci da kansu kowa ya riga san ba su iya gina masallaci da kansu kowa ya san ba su iya siyan lasfika da kansu kowa ya san idan lasfika da lalace a sai bakir a zuba a amplifier ma kawai wahala ce kuma kake ba amma ka dubi irin gangunan da ake yawo da su ranar zagayen maulidi kai ka san cewa akwai wani hannu da ciki ko da wani abu ne gani ake sunna fa mutane da fahimtar ta suke mutane da gane su suke mutane suna ka zama ƴaƴa ba a matsayin bautar da su da ake yi ta Allah ta'ala ya tsare wadda waɗannan al'amura kaɗan kenan daga cikin abin da ya shafi tarjamar a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab wanda yake tarihinsa ba karamin al'amari bane an yi rubuce rubuce mai yawan gaske a ciki asali shi karan shi akwai abubuwa masu tsoka da ya barwa musulunci daga cikin littattafansa da ya rubuta akwai kitabu taushe inda yake wannan sanannen littafi wanda yake a ciki su asalin sunan littafin littafin da kitabu taushe allazi huwa haqqullahi ala al-ibad akwai littafin kashfu shubuhat littafin na nauke na na biyu akwai kitabul usul salasa من دي هذا الأصول بدايته معرفة العبد ربه ده معرفة دين الإسلام ده معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تركش حديثه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وكما ذاق طعم الإيمان ما رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا هذا ما أقول كتاب كتاب شروط الصلاة وأركانها هذا ما أقول كتاب قواعد الأربع نوتنا ديارنا haka na akwai littafin usulul iman shi ne kenan haka na akwai littafin fadulul islam kitabun fadulul islam wanda yake muke gabar magana akan shi kenan wanda yake wannan littafi malam ya faɗi matsayin musulunci da darajar da musulunci yake da shi da cewa Allah maɗaukin sarki ba zai karɓi wani addini ba a wurin wani addinin da ba musulunci ba kuma ake mana bayani a cikin littafin cewar musulunci shine addinin annabawa baki ɗayansu shine addinin annabi ibrahim shi shine addinin annabi musa shi shine addinin annabi isa ma'ana annabi musa bai zo da wani abu mai suna yahudanci ba haka na annabi isa bai zo da wani addini mai suna kiristanci ba ba abin da suka zo da shi face sai musulunci ibrahim وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك لك سيدنا أبو مسلمين take addu'a annabi Ibrahim take addu'ar annabi Isma'il wanda yake da annabi Musa da annabi Isa duk suna kuma wani zuwa ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sannan kuma ya bayyana a cikin wannan littafi kenan da ke gaban fadail islam ya bayyana matsayin musulunci da cewa wajibi ne kowa ya addinin musulunci babu wani addini da mutum zai karba a wurin da babu wani addini da Allah zai karba addinin da ba musulunci ba kuma a cikin wannan littafi malam yi bayani kan cewa dole ne a yi addinin nan a bar addinin nan ya kasance kamar yadda Allah madaukakin sarki ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da littafin kitabul kaba'ir yana da kitabun nasihatul muslimin yana da kitabun fitatul mawadi' fi sirah wasu darussa guda shida a cikin sira da ake karantawa ya ware su ya yi musu darussa hakan yana da littafin tafsirin fatiha yana da littafin masailul jahiliya yana da littafin tafsirin a shahada yana da littafin tafsirin tafsirin li ba'd suwar al-Qur'an ne musu tafsiri yana da kitabus sira littafin da ya ware shi ya ba da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wanda wanda ba ake cewa din Allah shi ke da littafi da guda babban littafi da yi shi akan sira tarihi na manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam waɗannan abubuwa suna buƙatar adawa da mutane hayyacin su akwai wanda yake sun tsayi tsayin daka duk da iya abin da suka mallaka iya a matsayin su suna yi don su yaƙi da auren Muhammad bin Abdul Wahab har wani yake cewa ai Muhammad bin Abdul Wahab har yake cewa ai Ibn Taymiyyah malami ne ya lalace ne saboda ya karanta littafin Muhammad bin Abdul Wahab Ibn Taymiyyah da ya rasu a shekara ta 728 shi Muhammad bin Abdullah ya rasu a shekara ta 1206 wai wancan ne karanta littafin wani saboda tsabagen shi ma ya jahilci Muhammad bin Abdullahi yana kitabul hadi ma'ana ta ya yi iktisab dan littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad a shek Muhammad bin Abdul Wahhab ya rasu a shekara ta 1206 Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi dangane da abin da ya shi aka rubutu a kansa tarihinsa akwai littafai da aka rubuta a kan tarihinsa kadai ya jina da kyau akwai lantoci da aka bayar a kan tarihinsa kadai kai akwai waɗanda yake sun yi rubutu domin samun su abin nan takardar digiri na biyu ko digirin digirgir digiri na uku duk akan tarihin muhammad ibn abdulwahab har waɗanda yake su suna bincike ne akan ilimin zalla ba tare da la'akari wa ke da wannan ilimin ba musulmi ne ko ari duk sun yi rubutu an samu waɗanda yake ba musulmai ba al-mustashriqun sun yi rubutu akan da'awar Muhammad ibn Abdul Wahhab amma wasu kuma kullum bukatar su sune su rike ta daga ciki akwai littafai littafi da aka rubuta akwai littafi mai suna Muhammad ibn Abdul Wahhab sunan littafin kenan Muhammad ibn Abdul Wahhab kuma wannan littafi shine Ahmad ibn Abdul Ghafur akwai littafi na biyu Da'iyatu Tauhid Muhammad ibn Abdul Wahhab wanda ya rubuta shi ne Abdulaziz Sayyid al-Ahl akwai littafi na uku siratul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab wanda ya rubuta shi ne Amin Sa'id akwai littafi na hudu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wanda ya rubuta shi ne Sheikh Ahmad bin Hajar al-Butani ba Ibn Hajar al-Asqalani ba akwai littafi na gaba Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab hayatuhu wa fikruhu wanda ya rubuta shi ne a Dr. Abdullah Salih Al-Uthaymeen ba Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ba kake ده محمد ابن صالح الاثيمين ده عبد الله بن صالح الاثيمين اخويا الشيخ الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في التاريخ كان عبد الله بن سعد الرويشي اخويا الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب حياته ودعوته لا الدكتور عبد الله بن يوسف الشبل اخويا محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم مفترى عليه كان محمد بن عبد الوهاب مصلح من وطن جاو جاراني mazlumi ko wanda aka zalunta ne muftara alai wanda aka yi ne ƙagi iri daban-daban an ce baya son annabi kullum abin kenan da ake fara a ce ai makiya annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma alhali da littafan sana su ne za su ba shaida a kai littafan da ya rubuta su malami kuma suka yarda cewa shi ya rubuta su za su ba shaida littafin da zai littafin ka duba Allah ya ce manzo Allah ya ce haka da yake su kuma shi za a ce maki manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka ce ya faɗa maka kiyayye shi guda ɗaya ya kasa faɗa maka ya ce ai baya son waliyi saboda ne saboda an yi bawan ya rusa to sai ne kuma shi ne kiyayye da waliyi akan tabbatar tauhidi akwai ba da'awatul imam Muhammad bin Abdul Wahhab salafiyyatul la wahabiyya sunan littafin kenan da'awatul muhammad bin abdul da da'awar shi salafiyatu da'awa ce ta annabawa da manzanni da sahabbai ba wahabiyanci bane wannan ahmad bin abdul aziz al ne ya rubuta wannan waɗannan haka kenan sannan akwai rubutu da na faɗa muku an yi ɗazu amma a jami'o'i domin samun wata shahada akwai wacce aka rubuta da'awatu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wa asruha fil alam islami risalatun doktora wannan an yi ta ne dan a samu digirin digirgir wanda kuma ya rubuta ta shine Dr. Ahmad bin Atiya al-Saharani a kismul aqida a jami'ar Umm al-Qura jami'ar da birnin Makka akwai aqidatu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab as-Salafiyya wa asruha fil alam islami risalatun doktora ita ma risala abin rubutu ne da mutum yayi domin ya samu digirin digirgir digiri na uku shine Dr. Salih bin Abdullah al-Abud tsohon shugaban jami'ar musulunci da ke birnin madina aka dai an yi rubutu wasu akan samun digirin digirgin wasu kuma akan samun digiri na biyu duk akan fayyace hakikanin awar muhammad ibn abdul wahab wacce take da yawa mutane ba ta son su ji ba ta son su ji kuma aka ake ta magana a kai har kafafen yada labaru har kafafen yada labaru ka an ce har wahabijin za ka ji ana magana har an an ɗauki wahabiyanci wani fat ne daga cikin ƙungiyoyi har ake birasa a kan shi wanda yake zai da na faɗa muku ɗazu babu wani malami da ya taɓa magana ya ce su a matsayinsa na wahabiyawa sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza babu wannan ko ka taɓa jin wannan to amma haka ake ta magana haka ake tsine mishi haka ake tsine ma duk waɗanda suka biyo bayansa a shek abubakar mahmud Allah ta'ala ya gafara ce ba a mishi ba ka zartar da shi ne ba a abubuwa da yawa an ka kan maganar karatun aure irin ne bai samu ba amma waɗanda suke gwagwarmaya da shi a da yanzu suna matan suna karatu ko ba ka karatu suna karatu tun ba a shiga gida ta fara da ake cewa amma yanzu sallama ake magana saboda ka za a ga ba irin zagin da ba a yi wa a shakka abokan manzan ba akwai da suke cewa gumu gumu wuta bai cutar da shi ba ba a bai cutar da shi to haka duk wanda zai yi da'awa ya tsora mutane a kan tafarki ne daidai ba irin zagin da ba za a yi ba ba irin ashariyar da ba za a yi ba to amma duk waɗannan wa yamkuruna ne wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin wannan shine darasin mu na farko idan Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu shiga littafin kai tsaye littafin fadail fadl islam wa qawlillahi ta'ala اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويتألف من نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم وفي الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما gaba ɗaya ta za ka karanta inda za ka ware maganganunsa mawaci ka cika falle guda warka ɗaya gaba da baya a matsayin maganganun kare sauran ayoyi ne na alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma shi ake zagi shi ake cewa kuma ba sa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala shi kare mu Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan da'awar take ta daidai da'awar annabawa da manzanni wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in